يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsirin alkur'ani da cikinsa cikin fitaccen littafin nan na at-tashil li'ulumin tanzil na malam ibn dubai alkalbi rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan sabiyar asabar yau muna asabar ɗaya ga watan almuharram da shekarar 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina ma'ana mun shiga sabuwar shekarar kenan ta musulunci da aka muna roƙon Allah dukkan alkhairin da ke cikin wannan shekara Allah ya tabbatar mana da shi dukkan sharrin da ke cikin ta Allah ta'ala ya kawar mana da shi haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya zama na karewar waccan shekara ya zama da ta ƙare da matsalolin da muke fama da shi na kashe-kashe da garkuwa da mutane da tarwatsa garuruwa da kuma talauci da hauhawan farashi da rashin zaman lafiya da nutsuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sa duk sun zo ƙarshe Allah ya kare wallahi ya ɗauke mana waɗannan matsaloli Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya amintar da mu a gidajenmu Allah ya amintar da mu a garuruwanmu Allah ya amintar da mu a kasuwanninmu Allah ya amintar da mu a gonakinmu Allah ya amintar da mu a hanyoyinmu Allah ya amintar da mu a ko'ina Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa duniya da lahira wa muna roƙon Allah kurakuran da muka tafka a shekarar da ta gabata da shekarun da suka gabace ta muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana haka na wannan shekara da ta shigo muna roƙon Allah ya mana muwafaka da ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah ya sada mu wani alkhairi a cikin ta muna roƙon Allah ya ci gaba da mana muwafaka da ayyuka na alkhairi cikin abin da ya samu na rayuwar mu muna karatu a cikin suratul baqara kuma satin da ya gabata mun tsaya kan aya ta uku ko wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun kan wannan aya karshen ta muka biya yau za mu tashi daga aya take biye da ita ce aya ta goma sha hudu yau ita ce Allah ke cewa bila lakul lazina amanu karataman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنا وما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يتي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ما لن تشمل فصل في قارة قالوا آمنا haka ba ma'ana cewa waɗancan da suka gabata duka abubuwa ne bayyanannu ba sai ya kawo fasara su ba an gane abin da ya gabace ta shine ne wa'iza laqul ladina wa Iza idan laqul ladina amanu suka haɗu da waɗanda suka yi imani wannan birin yana komawa ga waɗancan munafukai. an gane wanda Allah ke cewa ah, menene ne wa'iza qila lahum aminu kama amanan nasu nasu a nominu kama amana su ala innahum humus sufa a gani kana magana kan munafikai ya bayanin su na koma can bayan da Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sune to bayanin su ne har yanzu ake ciki to shine Allah ya ce wa idza laqul ladina wa su waɗannan ɗaya munafikan waɗanda za eh, manyan su waɗanda ke cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir halan wama ma hum bimu'minin sune idza laqul ladina amanu idan suka sadu da waɗanda suka yi imani kalu sai su ce da su amanna mu ma mun yi imani amma wa idza shine mala yake kalu amanna ah, kazzabu khawfan min almu'minin sun yi ƙarya shine kazzabu kaga fadin su amanna ƙarya ce fi imani amma sun hadu da mu'mine za su ce amanna yace me yasa su kai wannan ƙarya haufan shine maf'ulul ajali sun yi ƙaryan ne domin tsoro na mu'minai suna gudun mu'minai su san cewa ba su da imani yace wa idza khalau ila shayatinihim shi kuma khalau ila shayatinihim khalau ma'anarta keɓancewa hala ya hulu ya keɓance hangane ya ce wa idan kalau ila shayadi ne idan suka keɓanta zuwa ga shaidanunsu sai fassara abin da ake nufi da shaidanunsu ya ce humru a sa'ul kufri su ne jagororin kafirci su ne shayaɗi ne an gane ya ce wakila shayadi da aljini wasu kuma sun ce ana nufin shaidanun aljanu ya ce to amma hala ba'idun wannan ba'idun ne an gane saboda sun fi ganawa sun fi cuɗanya da mu'amala da nasu mutane sun su kaga ba su kan mu'amala da aljanu ba wani daga cikin mutane ke mu'amala da aljanu to kaga kenan wai da shayadinihim ana nufin gaggansu jagororinsu a kafirci saboda duk wani mai batarwa wanda ke kira zuwa ga bata kaga ya zama shaidani ko musamman ya zama jagora a wannan harkar kaga ya zama shaidani ya zama shayadinil insi saboda kamar yadda ake da shaidanu cikin aljanu haka nan cikin mutane ba akwai shaidanu to da haka ya ne him ana nufin shaidanunsu cikin mutane sai ce wata adda kala bi ila ta'addi ko wata addi eh, haka ne ko wata adda kala bi ila dummina ma'ana mashau wa zahabu aurakan da aka yi wa khala ta'diya ta'diya shine kawo masa lamidi ko kawo masa maf'ulun bihi kaga maf'ulun bihi sa khala ila hayadi ne kaga ila shayadi ne muta'alliqun bi khala alhalan khala harafin da tafi yawan zuwa da shi daga cikin hurufin jarri shine ba'u kace khalawtu bi zaid yake banta da zaid من النبي صلى الله عليه وسلم لا rajulun رجل بامرأة illa wa shaitanu salisu kuma mutum bai keɓanta daga shi sai mace face shaitan shi ne na su mahallin shahi da ke layakul wannan rajulan bin mara'atin da ke layakul wannan rajulan ilan mara'atin ba an gane wannan ko. da haka harafin da kala ta fi zuwa da shi shi ne ba'u kala bi kaza sai ga shi nan ya zo kala ila kaza an gane kuma an zo mata da harafin jar wanda ba shi ta ba zuwa da shi ba irin wannan muni bayanin shi a karatunmu na usulul tafsir na shekul islam bin taymiya wanda da yawa daga cikin malaman larabci irin su zamakshari da sauransu sun tafi kan cewa wannan kunsa wata ma'ana ce don malaman sun kaskashe biyu wasu sun ce a fassara ila din da harafin da ita halata ke zuwa da shi sai a ce wa iza khalau ila shayadinihim fassara sai a ce wa iza khalau ya shayadinihim kaga sai zama na gurin fassara an fassara ila da harafin da ita kala ta saba zuwa da shi wannan shine eh, birin wasu amma mafi yawan malaman larabci kuma gaggago ga irin su zama shari cewa suka kayan aka yi haka an rage ma'anar ila kaga an cire ma'anar ila ka kyauta yace amma zuwan ila da inda kaga kalma ta zo da harfin jaddin da ba shi ta saba zuwa da shi ba to ma'ana an gayyato mata wata ma'ana ne da ƙara mata akan ma'anarta to zaka ka sai zamana ita kala tana ba da ma'anarta da ta saba bayarwa sannan kuma zuwa da ila ya gayyato mata wata ma'ana da ta ƙara akan wannan ma'ana ya gayyato mata ma'anar wata kalma wacce ita kuma tana ta'addi bi ila Shi ne ma yace mana nan shi shine dummina ne ma'anar tadbiri an kunsa mata an ɗauko ma'anar an kunsa mata wace ma'ana ya ce ma'anar masha ga mashau kaga sai ake masha ila ko zahaba ila kaga daga cikin kalmomi da ke ta'adiya da ila akwai masha akwai zahaba to sai a ce kala ta ba da ma'anarta kuma ta kunso ma'anar zahaba sai zama ta haɗa ma'ana biyun duka ma'anar kala mun ɗauke shi da kala ma'anar waccan kalma ta zahaba mun ɗauke shi ta zuwa ma harful jar waccan kalmar don haka harful jar nan na waccan kalmar shi ya wakilci kalmar da take zuwa da wani harful sai ya ce wa iza khalau ila shiyadi ne maimakon a fasara da khala ke banta sai ya ce idan suka ke banta kuma suka tare kalan hada ma'ana guda biyu an gane ko irin wannan babi ne mai girma yana da wannan sosai abubuwa da misalai da dama da suke kawa kamar da Allah yake cewa ga kitar annabi Nuhu a al anbiya Allah yake wa nasarnahu min al-ƙaunin alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina kaga wa nasarnahu nasara kaga nasara tana zuwa da ala kamar da yake cewa waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmi kafirin kaga nasara tana zuwa da ala sai ga shi yanzu nasara ta zo da min Allah ya ce wa nasarnahu min al alqawmi ba sai nasarnahu ala alqawmi ba kaga shi ma nan sai suka ce sai nasara ta ba da ma'anarta da take dauke da shi na nasara sai zuwan eh, mil din nan shi kuma su shi ya hakko ya wakilci kalmar da take zuwa da mil sai zamana zuwan nasara da mil ya ba da ma'ana biyu maimakon ya da ma'ana ɗaya, to yanzu an samu ma'ana biyu an gane ko sai zamana ya kunso ma'anar nasarnahu wa najjaynahu kaga najja ita ke zuwa da mil sai zama na mun tsirar da shi kuma mun taimake shi gama na biyu sun zo a wannan jiri to wannan shine mala ce, to shi ma'anan sai a dauka da khala ta zo da harfin din da ba shi ta saba zuwa da shi ba ne ila to sai a ce to ta bada ma'anar ta na hala ke banta sannan kuma zuwan ta da ila ila ɗin ta ɗauko ma'anar kalmar da ta ita kuma take ta adiya da ila sai ila ta wakilce ta sai zama da jerin ya bada waɗannan ma'anoni guda biyu to wannan shine domina yace aurakanu duk suna zuwa gane masha yana zuwa da ila zahaba yana zuwa da ila haka nan rakana kamar da lati wala tarkanu ila zalamu kaga la tarkanu ila to da kowanne a cike kaga ana iya hararo ma'anarsa sai ba da ƙari akan ma'anar da kana ta zo da shi wakila ila bi ma'ana au wasu ce ila bi ma'ana ma'a ko bi ma'anar ba wasu ce a fasar ila bi ma'ana ma'a wa iza laqulla wa iza khalaw ila shayadinihim ay khalaw ma'a ne. ko bi ma'anar ba ba dama ita ce asalin harafin da ita kala take tariya da shi wanda aka saba da shi sai sai to ka cire ka fassara ila ɗin da ma'anar ba to amma haka wannan zai rage mata ma'ana gara ma ma'a ya ba da wata ƙarin ma'ana amma ka fassara da dama ma'anar da take zuwa da shi kace harful jar din zaka fassara shi da asalin harful jar din da ka saba zuwa da shi to kaga sai zama na ka ma'anar an gane sai ma'anar ta zama ta takaita ita ila sai zama da bata ba da ma'anar da take dauke da shi ba na intiha'ul gaya wallahu alam sai ya ce wajihu qaulihim inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un haka ne ya waja'a da ko aha nan ya ce waje waja'a qauluhum inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un bi jumla ismiyya yace qaulun su suka ce da Allah ce wai za ka kallo ila shayatin qalu sai ta ce inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un kaga inna ma'akum jumla ismiya saboda inna ta kunshi inna da na wacce take matsayin ismu inna kaga ismu inna kuma dama suna ne sannan ma'akum shine khabar dan ta kaga ma'ana jumla ismiya ta hadu inna ma nahnu mustahzi'una ita ma jumla ismiya saboda inna ma lil hasri nahnu mubtada mustahzi'una khabar dan nahnu kaga kenan nahnu ita ma jumla ismiya yace to hikimar zuwa da jumla ismiya ba jumla ismiya ba jumla fi'liya ba da ke mubalagatun wa ta'kidun domin mubalaga ne makura cikin balaga da kuma ta'kidun da karfafa zance bi khilafi amanna sabanin kaulin su amanna da cewa suka yi inna ma akwai da kalau ila ne mu kalu amanna an gane ko kaga da bai yi nuna haka ba sai ce bi khilafi amanna fa innahu jaa bil fi'li ko da za fi imanin sabanin amanna da ya zo gabaci wannan wai zalakul ladina amanu qalu amanna kaga fi jumla zari ita jumla ce fi'liya ta kunshe fi'il amana da kuma na wace ke ce fi mahalli fa'il kaga amanna fi'ilun wa fa'il ta zama jumla fi'liya kaga farkon magana wai zalakul ladina amanu qalu amanna fi'liya amma wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum jumla ismiya an gane inna ma nahnu mustahzi'una kaga duka jumla ismiya yace to anan jumla ya zo jumla ismiya saboda karfafawa da su karfafawa ya ɗaya ce danan su da jagororin su cewa lalle suna tare da su amma gurin amanna saboda raunin imanin nasu sai zo amanna ba sai inna ma nahnu mu'minuna ba ba ce wai zalakun lazina amanu qalu inna ma nahnu mu'minuna ba sai ka ce qalu amanna saboda raunin imanin an gane wannan duka latifa ce balagiyya yace Allahu yastahzi'u bihim Allah zai musu istihza'i kaga Allah yace yastahzi wa qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una sai kai mu masu istihza'i ne sai Allah yace Allah zai musu istihza'i to shine zai fassara mana me ake nufi da cewa Allah zai musu istihza'i yace in ay Allahu yastahzi'u bihim fihi thalathatu aqwalin akwai kauli uku na malamai game da fassarar me ake nufi da Allah zai musu istihza'i na daya yace tasmiyatun lil uqubati bismi dhanbi na daya shine kiran uquba da sunan zalibi kaga wanda ya zalibi shine wanda ya laifi idan mutum yayi ta'addanci misali kaga aikin da shine ta'addanci idan aka kama shi aka kai shi gaban alƙali alƙali ya masa hukunci ya ce ta'addancin nan da ya yi hukuncinsa shi ne kaza ko a ce a kashe shi ko a ce a yi masa wani hukunci kaga wani hukuncin da alƙali ya masa kaga shi ba ta'addanci ba ne kaga shi mai sunan shi kaga sunan shi hukunci da sakamako kan ukuba kan aikin ne to wani lokaci sai ukuban nan sai ita ma a kira ka ta'addanci sai a ce mutum ya yi ta'addanci shi ma an masa ta'addanci an gane kamar na da fa da alaikum fa ta do alaihi bi misli ma ta da alaikum kaga shi wanda ya wannan shi addanci amma ku da kuka yi masa kaga ba ta'addanci kuka kai ba kaga nan an kira ukubar da kuka masa da suna irin na aikin da yayi shi aikin sa shine ta'addanci ku na ku ba ta'addanci ba haka nan da Allah ke cewa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummunan aiki mummuna kwatankwaciyarta kaga shi aikin da mutumin wanda ya yi mummuna aiki aikinsa shi ne sayya amma ukubar da aka masa aka masa sakamako kaga ita ba sayya ba ce domin ita ukuba ce daidai da aikin da ya kamar da Allah ya ce jaza'an wusaqa kaga shi nashi jaza'i ne sakamako ne to amma haka sai aka tana sakamakon da cewa shi ma sayya ne wannan shine kiran ukuba da sunan laifi kaga so aikin da suka yi shine istihza'i to amma da Allah ya musu kaga shi ukuba ne ya musu akan istihza'i kaga kenan shi ba istihza'i bane amma an kira shi da sunan istihza'i tasmiyatan lil uqubati bismi zammi sai aka kira ukubar da za a masa da irin sunan da ake kiran wannan laifi an gane wannan ko wannan ita ce fassara ta farko da malam ya kawo ka kaulihim wa makaru wa makarallah kamar fadin sa wa makaru wa makarallah an gane suka yi makirci kuma Allah shi ma ya musu wata fassara suka ce Allah ya musu ukuba akan makirci da suka yi sai aka kira ukubar da Allah ya musu akan makirci da cewa da sunan makirci an gane irin su ta da alaikum fa'atibu alaihi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun wakila a wani kaulin kuma aka ce yumli lahum an gane ma'ana Allah zai musu talala shine yumli yumli a yau mutum talala kana ukuwa sai a kyale ka sai ka gama sai Allah ya jamke ka kamar da yake wala ta taban Allah ghafilan amma ya amalu zalim a wata da yake wa umli lahum wa umli lahum inna kaidi matin to wannan shine imla'i wasu kace to wannan shi ake nufi da Allahu yastahbi bihim sai Allah ya kyalis suna izgilanci Allah ya kyalis da kaman babu komai kaga wannan kyalewan da Allah ya musu shi aka fassara da cewa shi ne izgilancin da Allah zai musu wallahu a'lam yace eh, wakila ya yaf'alu bihim fil akhirati wannan ne kauli na uku kan kauli na farko ismiyatul uqubati bi ismi dhanbi an gane na ɗaya kenan ko na biyu kuma shine yace wakila ya fi bihim fil a shine yulli lahum zai musu talala na uku shi ne shine yaf'alu bihim fil akhirati ma zaharu lahum annahu istahza'a bihim zai musu wani ukuba a lahira wani abu da zai bayyana gare su cewa su ma an musu izgilanci irin yadda ta kai an gane ya ce kama za a fi suratul hadid kama yadda ya zuwa suratul hadid Allah ya ce yau matarar mumini na wal ya sa nuruhun bai na wa bi aimanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم اگر انا القيامه الله زي bada haske sai zamana babu mai haske sai mai imani lokacin da za a hau kan siradi da hasken nan ake tsallake siradi to duk wanda yake mushriki da kafiri da mai bautar wani abu ba Allah ba a ranar bai da haske zai sami duhu dalim ba komai su kuma mummune suna da haske sai Allah ya bai wa su ma haske irin na mummune farkon tafiya sai zama da mummune yana da haske su ma munafakai suna da haske amma da an fara tafiya tun ba je ko ina ba sai hasken munafakai ya bice ya shi ya kare su kuma na mummune ya ci gaba ya zarce bai tsayawa bai karewa to yayin da munafikai suka ga suna tafiya tare da mu'minai kuma su ma suna da haske tare da mu'minai sai ga nasu hasken ya tafi sai da mu'minai unzuru na ai intaziru na ku dan saurara mana ku dan mana jinkiri kaɗan, naqata bismin ku mu dan tsakura daga hasken ku sai mu'minai su da su irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma bayan ku ma'ana ku koma bayan can duniya ku tafi ku nemo haske a can duniya ake samun haske ba anan ba kaga wannan shine sirama ta yace to suka ce wannan shine za a musu aikin irin aikin izgilanci kaga na sama mu ne izgilanci sai gashi su an musu izgilanci a daidai irin yadda suka yi an saka musu dashi ta ce kama ja hadid irji'u wara'akum faltamisu nura to wannan shine abin da ya shafi eh, Allahu yastahzi bihim sai ta kalma ta dai shine waya mudduhum ya mudduhum shine yaziduhum shine fasarsa asalin madad shine tallafi an gane ko madda ya muddu ya bashi tallafi haka nan madda ya muddu an ja abu kaman da yake wannan muddu lahu min al'azabi madda yace ah, na mudduhum ya yazidu yaziduhum wa qila yumli lahu wasu kace mudduhum zai musu talala kaman da aka fasara wancan istihza'i da cewa yumli lahu yace wa kad zakaru mene wuce ya amahuna ko yawon ya ce zakarna ya amahuna nan sai suka rubuta mana zakaru a ga zakarna shi ne daidai ya ce kalmar ya amahuna mun riga mun ambace ta a can lokacin da ya kawo mana kalimatul kura an gane cewa makancewa da ɗimo cewa duk suna cikin ya amahuna ya ce ulai kallazi na tara wadda lalata bil huda waɗancan su ne waɗanda suka sayi ɓata da shirya saya kaga saya abu ne da za a baka ka karɓi abu ka ba da farashi ne ka saya ka sayar kuma kai ka ba da abin ka karɓi farashi wanda ya ba da farashi ya karɓo haja shine ya saya ne ishtara shi ko wanda ya karɓi farashi ya ba da abu ne ya sayar shi ba ba'a kuma shi ne shara idan ba a sa mata ta'un ba an gane ko wa sharauhu bi samanin baksin mana suka sayi da shi ishtara kuma ya saya Allah ce to waɗancan su ne ishtara dalala sun sayi bata bil huda da shirya kaga ma'ana bata ita ce abin da suka karɓo abin da suka bayar a matsayin farashin bata shine shirya an gane ko matsayin farashin bata shine shirya kamar mutum ya ɗauki dukiya mai yawa ya tafiya sai wani abu da bai amfani da shi kamar bola kamar da ce wasu yan damfara wanda suke hadawa da kihiri suka jira mutum a Abuja zai su nuna masa gida mai kyau ga gida nan ya kai gida a yi ciniki a yi komai ka ba su kuɗi su baka takardun iska sai ka tafi ko da ka zo sai kai ta kewaye kewaye ga gida ba kai ta kewaye ke har ya ka tambaya wai ba ko wani gida anan shiya mai iri kaza da kaza da kaza ba wuri kaza ce aka kaga gurin nan bola ce mai tala. amma suka zo saboda sandabar aka nuna maka ita kamar gida da tsari da fenti da rawa da komai to mahallin shahid da ishtara wadda lalata kamar mutum ne ake ga kudinka ka tabbatar ma waɗannan 'yan sandabar ga kudinka da komai ka tara kudi mai yawa mai kima mai daraja wanda in ma irin wannan gida kake so kana iya gina goma ko ɗari da shi sai a zuwa sayar maka da bola wacce ba ta maka amfanin komai sai ka cutar da kai a ce an sayar maka da bola bola ba ma filin da bola take ba a sayar maka ba iya bolar aka sayar maka kaga wannan shine ba misali ne wannan karamin misali na ishtarawun dalalata bi ita shari'a bata ba abin da za a yi ta babban asara a ce shari'a kake da ita ka bayar aka baka bata yace to abin da ake nufi da ishtaraw saya shine ibaratun an tarki huda ibara ce ta barin su da shari'a an gane da shari'a suka bari sai suka ya ta da bata suka ɗauko bata suka yi watsi da shirya to wannan ɗaukan bata da suka yi da watsi da shirya sai aka kamanta shi da cewa kamar ka ce sun ba da shiryar ne a matsayin farashi suka karɓo bata to shi da ma'anar ibaratun an himul huda ma'a tamakkudihim minhu tare da tabbatuwarsu gari shiga shi nan suna iya shiga wa wuqu'uhum fi dalalati da kuma afka wasu cikin bata bayan gashi suna iya fadawa cikin shari'a sai suka fada cikin bata fa huwa majazun wannan shi kira majaz gane majazun an misalta shari'a an kamanta saya ce saya da bari da karba da kowa kaga barin kaza da daukan kaza sai aka musanya shi a matsayin bayarwa da karba wannan shi yake nufi da majaz ya ce eh, majazin badi'un mai kaiwa makura gurin inganci da kuma eh, kyawu sai Allah ya ce famara bi hatti jaratuhum famara bi hatti jaratuhum wannan tarshihun lil majazi kawatawa ne ga majazi tun da banda nufi shine sun bar shiriya sun karbo sun ɗauko ɓata tun da an musanya ta tun farko an ce sun sayar to sai aka ci gaba da ginawa akan sayarwa an gane fa ma rabi har tijaratun kaga tijara da yake da tijara sai da sayarwa halan kaga abin da aka ci nufin sun yi shine dakkowa da bari ba su yi da sayarwa ba to amma an kawo magana sai da sayarwa min babil majazi to sai aka gina kuma aka kawo magana da ke ƙara ƙarfafa gefen sai da sayarwa saboda tijara kaga gefen sai da sayarwa a gurin sai da sayarwa ake samun riba ko a samu asara sai Allah ce to wannan tijara da suka yi mara rabi had ba ta yi riba ba tijarar ba ta yi riba ba amma kano muhtadina kuma ba su to shiryayyu ba an gane yace to ma kano muhtadina a karshe wani majaz lamma zakara shira ko da sharri ba ko wanda suke da sharri ko ne nuska ta kawo sharri kuskure ne lamma zakara shara zakara ma yatba'uhu min ar-ribhi wal khusran sai aka ambaci abin da ke biyo bayan kasuwanci ciniki daga riba akan yi ciniki ka ci riba akan yi ciniki ka faɗi shine al-husn yace wai isnadu adabin ribhi ila tijarati majazun haka nan jingina rashin riba zuwa ga kasuwanci shi ma majazun rabiha aw al-khasira huwa domin wanda zai ci riba ko ya faɗi shine ɗan kasuwa sai aka ce kasuwancin nasu bai yi riba ba ana nufin su da ba su riba ba an gane abin da sai aka jingina ribar da asara zuwa ga kasuwancin ba zuwa gare su ba alhalin su gare su su ne asali in kasuwanci ya yi an ci riba kaga wanda kasuwanci ke ci riba ba ita kasuwa ko ciniki ne ya riba ba haka nan idan an faɗi kaga ciniki ba shi ya faɗi ba kai da kai ciniki kai ka faɗi an gane ta sai aka jingina riba da ka faɗuwa zuwa ga kasuwanci aka ce tijarar su ba kai riba ba ana nufin su ba su ci riba cikin kasuwancin su an gane haka yace yace li annar rabiha aw al khasira huwa tajir to Allah ya ce ma kanu muhtadina ko ba zaman to su yayyu ba fi hada shara'i kuma a ce ba zaman to su yayyu a wannan ciniki da suka yi ba ko ko ya zama alal itla ba zaman to shiryayyu ba sam dama ba shiryayyu ba ne su da ne ko da suka cikin yi wani dama imanin ƙarya ne imanin ƙarya kuma bai sanya shari'a. dama asalan ba shi da shi bane qala zamakhshari malan zamakhshari yana cewa na farriha bi qawlihi fa ma rabihat Allah ya kore riba gare su da yace fa ma rabihat tijaratu wa fa salamatal salamatar ra'asil mali kuma ya kore musu kubutar jarin su jari shine ra'sul mali Allah ya kore shi fi qawlihi wa ma kanu muhtadin da aka fama rabi har tijaratuhum ba su riba ba kun baka ci riba ba akalla a ce uwar kudin ka ta dawo kaga idan uwar kuɗi ta daba ci riba ba da sauki yana ce baka ci riba ba kuma ka faɗi uwar guri uwar wannan jari ya ja da baya kaga ne ya zaman towa matsala yake to sai Allah ya ce ba su ci riba ba sannan kuma ya ce kuma ma sun faɗi faduwa ma ta kai wannan shi ne sai eh, masaluhun ko مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون Allah ya ce masaluhum ka masalin lazista wa kadada kamar yadda za mu zo magani a fassarar da malami zai mana cewa masal yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar halin da mutum ke ciki gane ko masaluka ai halin da kake ciki shine kaza da kaza yana zuwa kuma da ma'anar kamantawa a ce anta masalu zaidin inna masala isa inda lahi ka masali adam kaga anta masalu zaidi to kaga wannan sai zama shine kama da kafir tashbih na kamantawa waɗannan ma'anoni guda biyu malam zai kama da su kuma zai gina fassara a kowace ma'ana kowace ma'ana idan an fassara masala da ita to ga yadda ma'anar ayar za ta kasance ya ce matsaluhun ka masali ya ce ka masali in kanal matsaluhuna bi ma'ana haluhun wasu fato idan masalu ana nufin halinsu da kuma siffarsu hali da siffa an gane ko kamar da ala ke cewa ka masaluhu ka masalin kalbi a halinsa misalin halin kare shine fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas ko tatruku yalhas kaga wannan tasbihun hali ce to in aka ɗauka cewa masaluhum ana nufin halin su da siffar su sai ya ce to fal kafu sai kafin da zamanto litashbih misalin su kamar misalin kaza halin su kamar halin kaza fa masaluhu ka masalil kalbi kaga misalinsa kamar misalin kare halinsa kamar halin kare to wannan shine idan masali zama bi ma'anar halu wasifa an gane wannan ko wa in kana al bi ma'anar tashbih idan ko masal kamantawa ne an gane to a ce ai shi kamar kamar kamar kaza kamar kaza kaga kamantawa to idan min babu tashbihi ne kamantawa ne kuma ita ma kafanta kamantawa ce amma inda wancan ne ana bayanin misalinsa da halinsa sai a ce halinsa ya yi kama da halin kaza kaga sai zama da kafin ita ce ta kamanta hali da hali ita ta karanta ma kamanta masalin wancan da wannan mas fa masaluhu ka masali eh, kaza haka nan masaluhum ka masali kaza inna masala isa inda lahi ka masali ai halin annabi isa a gurin Allah kamar hali kaga an kamanta hali da hali wani abu aka yi amfani da shi gurin kamanta hali da hali shine kafin za ka ga kafin ita ce da ta tashwi saboda ta kamanta wancan hali da wannan hali da ke ɗan aka ɗauka cewa tasbihi tasbihi kamanta kamantawa idan masala ta zo da ma'anar tasbihi kuma dama shine ma'anar da kafin take zuwa da shi an gane ko shine ma'anar da kafin take zuwa da shi an gane zaidun ka ahmad kaga zaidun ka ahmad kaga kafin ita ta kamanta zaidu da ahmad to da sai idan ko aka ce masala ita ma irin abin da kafin take zuwa da shi kaga sai zamana sun zo su su biyu da ma'anar abu guda ta zo da ma'anar kamantawa ita ma kafan ta zo da ma'anar kamantawa to idan kamantawa ne ya za a yi kuma ga kafin ya ce shi yasa ya ce wa in kanal masalu bi ma'anar tashbi fal kafu za'ida sai a dauka kafin za'ida ce saboda aikin da kafin din za ta bayar shi ne abin da masalu ta baya amma an dauka hali ake nufi cewa masaluhum haluhum to sai zama na ita kafin ita ta siffanta halinsu da halin waɗansu ta kamata cewa halinsu ya yi kama da halin waɗansu amma yana aka ce dama ta shibihi ne ita kanta kawai tana so ce kamannin sun yi kama yanayinsu ko ka sun yi kama da kaza to sai a ce to irin aikin da matsala ta zo da shi anan shine irin aikin da kafin take to tunda matsala ta gabace ta to sai a ɗauka kafin ita za'i dace wannan ne mala ce kamar sanin da zai na naran ai aukada aukada ya kunna istauqada kun ga asalin istauqada tana zuwa ma'anar neman kunnawa an gane ko neman kunnawa shine istauqada yake to amma a nan sai duk da cewa ta zo da alhamza da sinun da ta waɗanda galibi suna zuwa da nema kamar a ce istafsara istafhama an gane istafhama ya nemi a fahimtar da shi istafsara ya nemi a fassara mishi to haka amma anan sai suka ce da ba tana nufin ya nemi a kunna ba sai ta zo da ma'anar ya kunna da naren ya kunna wuta kaga kenan da ta zo a lagairi babiha ba a babanta na neman abu ba an gane wannan ko wanda ake cewa istakhraja an gane ya fitar wakila talabal waqudu alal asli wasu kace a ana nufin neman kunna wuta da dama shine asalin ma'anar ista alhamza wasini wata shi yasa ya ce alal asali ma'ana ala asalin wannan baban na istaf'ala shi ne neman abu wasu ka ce to haka nan shi ma ba ya kunna wuta ba ya nemi kunna wuta saboda asalin istaf'ala neman yin abu to amma fassara da ɗin ya yawa mafi yawan malamai sun ce Istauka da naran bi ma'ana da naran Allah ne bugawa masu kafirai misali cewa misalin su kamar misalin wani mutum ne wanda yake auka da naran shi ne Istauka da ya kunna wuta waƙi a fisti kama huwa alal asali fi istaf'ala mun gama da wannan ko falamma adaat yayin da ta haskaka yace in ta'adda haka ne fama haulahu maf'ulun bihi idan ya zama na adaat ta zo muta'addiya shine in ta'addat an gane adaa adaa ya haskaka kuma ana ce wuta adaat ta yi haske Kar ta yi haske ta zama lazim a za'atin na rubuta ta yi haske ko ta zama mai haske shi ne lazima kaga ta zama gairu adiya amma a za'atin naro baitana a za'atin naru a zaune wannan ne mutu adiya saboda ta nuna ta dauki maf'ul ta haskaka amma wancan za a ta yi haske idan ka ce a ta yi haske ta zama mai ta zama ilin lazim an gane ko fi'ilul lazim azaatin naru ta yi haske gashi yanayin siga guda ɗaya ce an gane sigar guda ɗaya ce amma kuma tana zuwa lazim kuma tana zuwa muta'addi sai a ce azaatin naru ana nufin wuta ta yi haske ba tare da ana nufin ta haske ka wani wuri ba to ta zama fi'ilul lazim ana iya cewa azaatin naru baitana kaga ta zama muta'addi saboda bai ta dauki maf'ulun bihi shine baitana a fahimci wannan ko to shi ne ma ya ce to tun da a za a ta koma ga wuta tana iya zuwa ana nufin waccan ko wannan tana iya zuwa ma a za a fi yayin da wutar ta yi haske shi ne gairu muta'addiya ta zama lazima tana iya zuwa ma a a yayin da ta haskaka ma haulahu kaga ma haulahu ya zo gane ko ya to tana iya cewa ma a za'at ma haulahu yayin da ta haskaka abin da ke kewaye kaga nan ta zama mai ta zama wata ajiya ina fata an fahimci wannan da kyau ko to idan mun fahimci wannan shine malam zai fassara mana akan waɗannan ma'anoni biyu ko dai a ɗauka lazima gairu muta'addiya a ce falamma a za a yayin da muka haske shine ne lazima gairu muta'addiya ko ko falamma a tiyayin da wutar ta haskaka ta haskaka me ma haulahu duka kuma wannan ada'a tana daukan wannan ma'ana da fata an fahimta shi yasa ya gina gashi nan yace falamma ta, in ta'adda kaga da cewa in ta'adda ya nuna maka wancan idan ta zo muta'addiya to fa ma haulahu maf'ulun bihi kaga ma haulahu shine maf'ulun bihi dama muta'addiya ita ke bidar maf'ulun bihi falamma adaat ma haulahu yayin da ta haskaka abin da ke kewaye da shi an fahimci wannan ko kaga yanzu muta'addiya ma haulahu maf'ulun bihi wa in lam tata'adda idan ko bata ta'addiya ba yace to kuma za'ida to ma sai ta zama za'ida fa. lamma adaat yayin da yi haske an gane ko ma haulahu fa yace au zarfiya ko ko zarfiya zarf shi wuri mana falamma a za'at yayin da ta yi haske ma haulahu ma haulahu abin da ke kewayensa idan ka ce ya dama abin da ake nufi da zarf shine kwantena kamar da muka muku bayani da dadewa kwantena idan lokaci ne ma'ana kwantenan da ya ɗauki aikin da kai idan ka ce jalastu na zauna wannan zaman naka ya auku a wani wuri idan ka ce jalastu amamal madrasa kaga amamal madrasa wuri ne shi ne kwantena ɗin da ya ɗauki aikin da kai da zama zaman ka ya auku ne a wannan wuri to shi ake kira ko ko zarfin zama lokacin da wannan zaman ya auku shi ne zarfin da jalastu ba'da al'asri kaga ba'da al'asri lokaci ne zamana ya kasance a wani lokaci a lokacin ba'da al'asri to shi mana ina aka ɗauka cewa a za'at lazima ce balamma a ta yayin da ta yi haske an gane sai a ce ma haulahu ana nufin da da ta yi haske a ke wurin da yake ta yi haske a wurin da yake kaga ba na wurin da take nan ne ta yi haske ba ta haskata ba na fata an fahimta ko ta yi haske a inda take ina take ma haulahu tana ma haulahu a nan take kuma nan haskenta ya gudana haskenta ya gudana a ma haulahu ba ta haskaka ma haulahu ba ina fata an fahimci wannan to wannan shine tagririn da malam ya kawo cewa fa ma haulahu wa illam tata'adda fa ma za'ida aw zarfiya sai yace zahaba Allahu bi nurihim ay azhabahu Allah ya tafiyar da Hasken su shine zahaba kaga zahaba shi ma lazimi ne lura da wannan kalma da kyau muna cewa zahaba zaidun zaidin ya tafi kaga ya tafi shi kenan tafiyarsa amma ka ce azhaba zaidin da mali zaidin ya tafi da dukiyata kaga ya zama ta'addiya to da kace nan kaga zahaba yana zuwa lazim ya ta'adda bil hamza kamar yadda ake cewa kharaja da dakhala kana cewa dakhala al muallimu wa kharaja al muallimu kaga ya zama lazim shi ya shiga shi ya fita kana cewa adkhala al muallimu zaidan wa akhraja amr malam ya shigar da zaidu ya fitar da amr kaga yanzu akhraja da adkala ya zama mutaaddiya bil hamza haka nan shi ma zahaba da azhaba zahaba bi nafsihi shi kuma azhaba azhaba gairahu ya tafi da waninsa yace to dan haka sai fasara zahaba Allahu bi nurihim da cewa azhaba abinda ki bada wannan shine zuwan eh, ba'u an gane zuwan ba'u shine azhaba zahaba Allahu bi nurihim zuwan ba'u sai bada ma'anar azhaba da ba mu ta zama da sai zama azhaballahu nurahu an gane ko an ga amma tun da ta zo shikenan kamar yace kadu sana barkihi yadhhabu bil absar ga kadu sana barkihi sana shine haske albark shine walqiya ya kadu sana barki hasken walqiyarsa ya kusa yadhhabu bil absar ya tafi ya tafi da gani kaga ba ce tafiyar ba da an ce yuzhibu kamar da take wata qira'a ya kare sana barkihi yuzhibu bil absar yuzhibu amma galibi in an kawo yuzhibu shine mudari in azhaba to galibi shi kaga bai zo da bawo sai zo mu ila maf'ulun bihi mubasharatan sai ce yuzhibu bi kaza an gane wannan ko to shine malai ce mana ya kare sana eh, zahaballahu bi nurihim ay azhabahu kaga ay azhaba nurahum idan kawo azhaba to galibi ba a zuwa da bawo amma idan an ce zahaba kuma ana so ya zama ta'addi to sai a zo da babu sai a ce zahaballahu nurihi an gane wannan go yace wa hadhihi aljumla jawabun lima mahzufun haka yake ko haka yake lima mahzufun wannan sai ana samu matsala ga nuskan nan ta jawabu lamma mahzufun ko yawa jawabun lamma mahzufun eh lamma zahaba ko eh, mene a'a wa hadhihi aljumla jawabun nabi jawabu lamma kaga ai can akwai lamma lamma adaat ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim kaga abin da ya bayyana gare mu shine zahaba Allahu bi nurihim shine jawabu lamma lamma adaat ma hawlahu da ya faru zahaballahu bi nuri an gane yace to wannan jumla ta zahaballahu hadhihi aljumla jawabu lamma ko mahzuhun taqdiruhu ba ku da taqdiruhu ad-damiru fi nurihi ya yace kafin akai kafin akai lamma ne taqdiru sama oke to garanto mun yanda na kurki وهذه الجملة جواب لما فالضمير في نورهم في نورهم عائد على الذي وهو على هذا بمعنى الذين شبابا وحذف النون منه وحذف النون وحذف النون منه لغة yawa to daga nan samu sakar da samu mai yawa zaka ce nan a hadhihi aljumla jawabu lamma wannan jumla take jawabu lamma falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nuri an gane ce wadda miru fi nurihim kaga da miru fi nurihim ya zo da jami'i ko wadda miru fi nurihim fa'idun ala allazi kaga lazi mufrad ne masaluhum kamasalil sauƙa da nara sai ce falamma aba'at ma haulahu zahaba Allahu bi nurihim a gana na nurin lazi tun da can allazi aka faɗa shi aka ambata wa nuhu auƙa da naran da ya kunna sai aka samu haske to yayin da hasken ya yi abalin ma a za a je haskaka abin da ke kewayensu sai Allah ya tafi yadda hasken bai ce nura hu ba sai ce nura hu wannan kice laɗifin da yake sai kamar sai ya ce وهو على هذا بمعنى الذين da haka alahaza sai a ce can sai a fassara allazi bi ma'anar allazina rubutu da sibige ko ka ce wancan allazi bi ma'ana allazina ko ka ce wannan bi nurihim bi ma'ana bi sai dai ka daidaita yace to a bisa wannan tafsiri sai a fassar allazina can cewa dama tun farko ko da aka ce allazi ana nufin allazina to kaga sai ta tafi daidai ga zahaballahu bi yake na sai ce wa hasfun nunu minhu lugatan yake dama akwai harshe na larabci da suke hazzafa nunu sai a ɗauka tun farko masaluhum ka masalin lazina ɗauka donara to sai aka cire nono sai aka ce ka masalin lazis ɗauka da nara ita dama akwai loga ta larabci da ake haddafa nono sai ce wakila wasu kuma suka ce a jawabu lamma din ma'azufin ne saboda ya dace da waccan in aka ce zahaballahu bi nurihim shine jawab to za a samu matsala domin jawabin ya zama jam'i kuma eh, shi abin isim ɗin lamma ko sharaɗin ya zama mufrad ya ce domin kaucewa rabuwa tsakanin mufrad da jam'i suka ce jawabu lamma mahazu shine kufiyatin naru falamma ci ma hawlahu kufiyatin naru kaga idan kace kufiyatin naru ka haɗa mufrad da mufrad ba ka kawo jam'i da jam'i da mufrad ba ta wannan shine wani kauli sai ya ce shikenan ko to wa zahaba Allah bi nurihim jumlatun musta'nafa a bisa wannan kaulin sai zahaba Allah bi nurihim ta zama ta sabuwar jumla daban ta rabe da wacce kaga falamma azat ma haulahu fiyatun nar kaga adama sun kawo wannan takdirin saboda da baka to zahaba Allah bi nurihim wanda shi ya kamata ya zama shar'a jawabi tunda ya fito kararashi ne jawabi sai suka ce to shi kuma tunda an kaddara cewa jawabi mahzufi ne dan a daidaita shi da wancan da sai a kaddara cewa jumla ce musta'anafa sabuwar jumla yace eh, jumla musta'anafa wa damiru a'idun alal munafiqin kaga damirin da zai koma ga munafikai zahaba Allahu bi nurihim Allah ya hasken su ma'ana hasken munafikai Allah ya tafi da shi yace wa illam yata'adda ko ko fa'ala hadha yakunu allazi ala babihi min al-ifrad kaga yana dauka akan haka cewa ai jawaban shine kufiyatin naru kaga ya tafi dai da wancan shi kuma zahaba Allahu bi nurihim sabuwar jumla to kaga wannan sai zama allazi ala babihi ba sai an ce allazi asalin sa ba bane wanda takallufin nasu bai yawa domin bai tsayawa a nan in ka ce allazi bi ma'ana allazina ne aka cire masa nono ya za ka yi da istauqada naran kaga shi ma kana buƙatar sai ka yi ta'wili shi ya zama istauqadu nara dan ya daidai da allazina to kaga duk waɗannan ta'wilin ya nan yawa ya ci takallaf idan ta'wili ya zama mutakallaf ba a da buƙatar shi ka ce kenan abin da ya fi sauki shine a kaddara wancan cewa eh, zahabar lahu bi nurihim Allah ya tafi da hasken su kamar ma da zai kawo mana nan gaba ce dama asali ai allazi ana nufin wanda ya kunna wuta ba ana nufin sai mutum guda ba misali ne aka buga cewa misalin su munafikai kamar misalin wanda ya kunna wuta da wanda ya kunna wuta mutum guda ne ko suna da yawa makasudi ne an kunna wuta kuma wutar ta haska kama haulahu sai aka Allah ya tafi da hasken to kaga kenan wannan ya ta'atta ko a ce mutum guda ko suna da yawa za ka gaba masu babin mamaki bane a mai da wannan ɗan lamirin ya koma ga ce fa’ala fa za ya yakunu lalzi ala babihi Wal'arjahu, annahu u'ida da bil jama'a wal’awwalu arjahu ko wal’awwalu arjahu na farko shi ne arja sai shi ya wal arjahu kaga arjahu wannan abunan su cewa na farko shi ne arja shi na dukiyatin nar shi ne arja a tsakanin waɗannan guda biyu a tsakanin waɗannan guda biyu kaulin da ya fi shi ne kaulin cewa an cire nunin an gane an cire nunin a farko ita ma da ta biyun sun tafi daidai an gane to amma yana da iskali gurin yadda za ka yi da istauka da kara ya ce to amma ga arzahu ga abin da ya fi biyun gaba ɗaya abin da ya fi waɗanda taɗirai guda biyu annahu ida da mirin jama'a da annahu lam yaqsud billazi wahidun bi aini ya ce saboda allazi ɗin dama ba mutum guda ake nufi ba ana nufin kawai an kunna wuta ko ma waye ko mutum guda ko suna da yawa to kaga ba matsala bane a da dabi wace innamal maqsud at-tashbihu kawai abin da ake nufi shine tashbihu bi man istawqa naran da wanda ya kunna wuta kana wahidan aw jama'a saban wanda ya kunna wutar mutum guda ne ko suna da yawa maqsudi ne an kunna wuta shine babban mahallin shahid ya ce liyu tsabiƙal eh, haka ne ko sun ba da damiru bil jam'i sai aka sake mai da damirin da jam'i liyu tsabiƙul mushabba domin ya yi daidai da mushabba waɗanda aka kamanta su ne munafukai an ce matsaluhum aga shi ne mushabba da matsalin lazi allazi shi ne mushabbahun bihi ta wannan sai aka mai da damiri na jama'a domin ya yi daidai da mushabba haɗin su ne munafukai da aka ce matsaluhum yace li yutabiqul mushabba li annahum jama'a saboda jama'a ne masaluhum fa in kila ma wajhu tashbihil munafiqina bi sahibin nar allati adaa'at thumma azlamat idan ka cika mai fuskar Tashbihin munafikai da mai wuta wanda wutar ta haska sai ta mutu yace fal jawabu min salatati awjuhin amsa ta fuska uku ahaduha ahaduha anna manfa'atuhum fid dunya bidawal iman shabihun bin nur cewa amfanin da suke samu a duniya saboda da'awarsu da imani kamar haske ne kaga ya taimake su ya zama musu garkuwa Allah ya ce taka zo aimanahum jannata garkuwa kaga kenan zaman to wasa garkuwa gare su haske ne sun samu biyan bukata da maslaha saboda imanin da suka ce sun yi a nan duniya sai zama da shine hasken idan aka je lahira fa wa azabuhum fil akhirah lahira kuma duk abin ya zama musu duhu wannan fa'idar babu shi saboda ranar gaskiya ke bayyana karara to da haka babu wannan yace tu tashbihun bi zulmati ba'dahu wannan na ɗaya kenan na biyu wasani anna istighfa'a istighfa'a al-kufrihim kan nur cewa boye kafirci da suka yi kaman haske ne saboda boye kafirci ya sa an yi saki jiki da su ya sa ba a ɗauke su an yi musu mu'amala irin ta munafakai da fata da yaƙi da eh, ɗaukan mataki ba kaga wannan dama da suka samu ya zama haske wa fadihatuhum kazzulma sannan eh, ranar alkiyama da aka tona asirinsu sai ya zama na wannan kuma kamar shi ne duhu nan sun boye a lahira kuma Allah ya tona asirinsu wasalisu wajibi na uku shine anna zalika fi man amana minhum summa kafara ana nufin cikin su wanda ya imani sannan ya kafarta fa imanuhu nurun imanin nan da yayi haske ne wa kufruhu ba'dahu zulmatun kafircinsa da ya sa kuma bata ne ya ce wata rijiwa yurajjihu hadha abin da ke rinjaya da wannan shine faɗin Allah zalika bi annahum amanu sun kafar sun yi imani sannan suka kafarta kaga imanin da suka yi ashe sun yi imani tun asali sannan kuma sai suka sace kafarta suka kunguma cikin munafurci yace to wannan shine fa in kila har yanzu da in kila bai kare ba ko fa kila lima qala sai mu tsaya sun mun buku fa in kila lima qala zahaba Allahu bi nurihim ina ka ce to ya Allah ce zahabar Allahu bi nurihim bai ce wani walam yaqul azhaba Allahu nurahum ba kun ga kanin ibara kamar da muka yi bayani azhaba Allahu nurahum sai azhaba ya zama muta'addi zahaba da azhaba kaman kharaja da akhraja kharaja al-muallim shi a karan kansa akhraja zaidan ya fitar da zaidu an gane ko sannan maimakon ka ce akhrajal muallimu zaidan kana cewa kharajal muallimu bi zaidin kaga kare da bizaidin kaga zai ta mai gurban alhamza da zai kawo to haka nan ma Allah ya ce Allah bi nurihim bi ce Allah nurahum ba yace an yi haka ne mushakalatan domin balaga a samu daidaituwa falamma adaat Allah bi nuri kaga falamma adahat ya inda ta haskaka ذهب الله بنورهم فالجواب أن إذهاب النور مشاكلة لقوله فلما fal jawabu ga كما an shi ne an na izhaban nuri ablagu ko haka yake na zahaban nuri ablagu ko min izhabihi cewa a ce haske ya tafi ya fa a ce an tafiyar da shi ya yace li an izhabun lil qalili wal kasir domin an ce zahaba ya tafi da kaɗan da mai yawa dai ya tafi ya ce miki lafi dau'i ko saɓanin addau da aka ce falamma a za'at yace sai fa innahu yutlaqu ala al-kaseer shi ko daw ana amfani da shi ne mai yawa amma aka ce zahaba Allahu bi nurihim to ya tafi da kadan mai yawa zamu tsaya anan Allah kai mu sati ne zuwa sai mu tashi summun bukumun umminu alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته